waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna yi muku maraba a wannan sabon shiri namu wanda muke gudanar da shi a ƙarƙashin wannan shiri mai albarka mai taken ta nu'minu sa'a shirin da muke tattauna lamuran imani da ayyukansa domin mu samu daman saninsu don mu yi ƙoƙarin aikata su har yanzu muna nan muna ta magana akan abin da ya shafi wato abubuwan da suke warware imani ko suke tauye shi don wajibi ne mu nisance su don saboda imaninmu ya zama cikakke mu nisanci duk abin da zai warware mana imani ko kuma ya tauye shi daga cikansa na wajibi domin duk mutumin da bai yi imani imani na wajibi ba bai cika imaninsa na wajibi ba to lallai yana ƙarƙashin gargaɗi na azaba a wurin allah maɗaukakin sarki don haka muke fatan allah maɗaukakin sarki ya samu dace wajen aikata ayyukan alkhairi da kuma nisantan ayyuka na sharri na sabo waɗanda za su iya rage mana imaninmu daman bawa duk yadda ya yi sai ya samu kusuri to amma ta yaya ake ake ɗora wannan gazawan da ya yi za ka cikata ne da istighfari da kuma tuba bawa kullum ya zama mai tuba akan ayyukan zunubansa domin allah maɗaukin sarki mai gafara ne mai tuba ne wato allah yana karɓan tuba daga bayansa eh, yau ma za mu ɗauki abubuwa da dama daga cikin irin waɗannan abubuwa da suke rage ko suke tauye imani eh, daga cikinsu yau za mu yi magana akan kisan kai kashe mu'mini lallai kashe mu'mini daga cikin manya-manyan laifuka kamar yadda muka gani a cikin wasu daga cikin hadisai da suka gabata to lallai shi ma kisan kai yana daga cikin abubuwan da suke rage imanin bawa wajibi ne bawa ya nisanci wato kashe dan uwansa musulmi haramun ne bawa ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba kamar yadda muka faɗa muka sha faɗa a baya cewa me ran musulmi fa wato tana da alfurma daga zaran mutum ya shiga musulunci to jininsa ya zama kiyayayye ya kiyaye jininsa ba za a halatta jininsa ba sai in ya aikata abin da zai halatta jinin nasa amma in ba haka ba to haramun ne wani musulmi ya zo ya kashe shi duk wanda ya kashe shi to lallai ya sani duk wanda ya kashe musulmi to ya sani lallai ya rusa imaninsa na wajibi ya tauye imaninsa na wajibi don haka sai ya jira wato sakamakonsa a wurin allah maɗaukakin sarki al'imamul bukhari da muslim su ruwaito hadisi daga Al ahnaf bin qais yake cewa zahabtu sura hadar rajul falaqiyani abu bakra aina turidu تريد an sura hadar rajul wato al'ahnab bin qais a lokacin da wato musulmai suka fitintun da suka faru a zamanin sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi al'ahnab bin qais ya tafi domin ya shiga cikin ɗaya daga cikin tawayoyi guda biyu na musulmai da suke faɗa su to kawai sai hadu da abubakar sai abubakar yake cewa fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kul ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idal taqal muslimani bi sayfaihima fal qatilu wal maqtulu fin lallai idan musulmai suka haɗu musulmai ƙungiyoyin musulmai guda biyu ɓangaren musulmai guda biyu suka haɗu suka haɗu da takubansu suna yaƙi to falƙatilu wal maqtul finnar da wanda ya kisa da wanda aka shefa dukansu sun cancanci shiga wuta dukansu yan wuta ne duk a wuta suke ma'ana wa idinsu sakamakon su fashi da wuta da wanda ya kisa da wanda aka kashe faƙultu sai na ce ya rasulullah ya manzan allah in ji abubakar kenan radiyallahu anhu hadal qatil eh wanda ya kisa tabbas ya cancanci shiga wuta to amma fa ma balul maqtul shi kuma da aka kashe kuma fa qala sai manzo Allah ya ce innahu kana harisan ala qatli sahibihi ai shi ma yana kokarin yana da niyyan ya kashe dan uwan nasa shi ma da ya samu dama da ya tayu sai sun yi jina-jina tsakaninsu wannan ya tsari wannan wannan ya tsari wannan wannan ya tsari wannan can ɗaya sai ya samu dama sai ya soki ɗayan a wani waje da zai iya kashe shi ko kuma ya masa duka mai ƙarfi ko na makamancin wannan ta yadda inda ɗayan ne ma ya riga da shi zai yi wannan ɗin kowa ne ma ke ya kashe ɗan uwansa sai ɗaya ya ci galba akan ɗaya da haka kenan kowannen su ne ma ke ya kashe ɗan uwansa wannan yana hadisin nan yana nuna mana me hatsarin faɗa da makami faɗa da makami tsakanin musulmi da dan uwansa musulmi sa'an nan kuma ya nuna mana hatsarin fada tsakanin jama'a musulmai da jama'an musulmai fada da makami mana a ce yaƙi tsakaninsu yaƙuƙuwa na fitina kenan lallai wannan manatin ayyuka da suke tauye imanin bawa suna daga cikin ayyuka da suke tauye imanin bawa ta yadda bawa in ya kashe wani ko kuma in aka kashe shi a wajen fada to lallai ya cancanci shiga wuta in ka gaba shiga wuta ba to kawai rahamar Allah ce Allah ne ya ji tausayin sa ya gafarta masa amma in ba haka ba sai ya shiga wuta kafin daga baya a cire shi ya shiga aljanna saboda me saboda ya mutu ba da cikakken imani na wajibi ba shi da imanin wajibi saboda ya tauye shi hakan nan shi yasa ya zo cikin wancan hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta wasiya ma sahabbansa manzo Allah sallam ke ce musu wato manzo Allah sallam ke cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd hadisin da bukhari da muslim suka rawaito shi daga jarir bin abdullah al-bajali yake cewa qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatul wada manzo Allah sallam yake ce mini a hajjatul wada istansitin nas ka ce wa mutane su yi shiru ka ce musu yi shiru to sai manzo Allah bayan ya faɗa sai ya ce ya manzo Allah ya faɗi haka cewa lallai karfa ku dawo bayana sashen ku yana dukan wuyan sashi ku zama kufar anan wato kufur amali to lallai wajibi ne wato musulmai su nisanci kashe junansu su nisanci yakan junansu yana daga cikin abubuwan da suke rage imanin bawa sa'an nan abu na gaba kuma sai magana akan munafunci lallai munafunci lallai mummunan aiki ne a cikin musulunci kuma shi ma ya kasu kashi biyu akwai babban munafunci wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai kuma karamin munafunci wanda yake munafunci ne na aiki wancan babba shine munafunci na itikadi wanda a baya muka taba bayanin sa inda muke magana shine wanda imanin da a shine munafuncin da wato bawa ya zama yana kin Allah da manzansa a cikin zuciyarsa yana kin addinin musulunci amma kuma a zahiri yana nuna wa mutane cewa shi musulmi ne yakan ce la ilaha illallah yakan amma kuma a zuciyarsa ya ɓoye kafirci wannan shine munafiki shine wanda Allah yake ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan da lahum nasira ma'ana suna kasan wuta ne masu a wutan za su dawoma ne kuma a cikinta domin su hakikanin su kafirai ne su dai a zahirin sun bayyana kuma asali idan mutum ba shi da asalin imani na zuciyan nan to shi ba mu'mini ba ne kwata-kwata ba musulmi ba ne ko da ko ya bayyana a baki cewa shi musulmi ne da sauransu to irin wancan babban kafirci kenan to akwai kuma karamin kafirci Allah ta bayanin siffofin su a zamanin manzon Allah akwai su munafikai Allah ta bayanin siffofin su cikin cikin suratul nisa'i cikin bakara sa'an nan ga kuma cikin suratul tauba da sauransu cikin alquran ga kuma suratul munafiqun duk Allah madaukin sarki ya bayanin su to sa'an nan kuma akwai waɗansu ayyuka waɗanda su ma alamomi ne na munafunci to wa'annan sai kiransu su annifaqul amali munafunci na aiki wajibi ne mu'mini ya nisance su domin suna rage imanin bawa babban munafunci kan dama yana warware imanin mutum ne gaba daya mutum zai rabu da imaninsa kwata-kwata ya zama ba musulmi ba amma shi wannan munafunci na aiki shi kuma yana rage yana tauye imanin bawa ne sai ya zama mutum ba musulmi shi mutum mai wa'annan ayyuka munafunci na aiki ba mumini bane sai dai ya zama musulmi yana da asalin imani amma kuma ba shi da wato ba shi da wato ba shi da kamalan imani shi ba mu'mini bane sannan kuma idan ma ya ci gaba da abin nasan yayi nisa hakan zai iya kai shi zuwa ga babban munafunci kamar yadda manzo Allah ke faɗi cikin wannan hadisi da al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Abdullahi dan Amru dan As Allah ya da su yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa wato akwai waɗansu abubuwa guda hudu duk mutumin da suka kasance tare da shi to fa ya zama cikakken munafiki tataccen munafiki wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaqi wanda kuma yake da ɗaya daga cikin su to fa ya zama yana da ɗaya daga cikin alamomin munafunci yana da ɗaya daga cikin ayyukan munafunci hatta ya da'aha har sai ya bar wannan laifin sai ya bar wannan aiki waɗanne ne yanzu Allah yake cewa idza tumina khana in an ba shi amana sai ya yi ha'inci amana rashin riƙon amana tana daga cikin imani amana tana daga cikin imani alamomi ne na imani rashin ta kuma wato ha'inci alamomi ne na munafunci da rashin imani don haka shi mu'mini idza tumina khana in an bashi amana kawai zai ha'inci a bashi amanan dukiya sai ya sai ya cinye ka amince masa kana ganin a ga wannan ka ajiye mini ka rike min kaza ka kula min da kaza ina kana tafiya ba sa zai hau kai ya bi abin da yake so ya halaka amanan dukiya ne ko amanan iyali ko amanan ya'ya ko amanan wani abin duniya ko kuma amanar magana da sauransu to duk wannan alama ce ta munafunci wa idza haddatha kadhaba sa'annan kuma idan ya zo magana sai yayi ƙarya wannan alama ce ta munafunci ƙarya daman munafukai maƙaryata ne munafukai maƙaryata kaje ka karanta alƙur'ani mu karanta alƙur'ani mu ga siffofinsu siffofin munafukai maƙaryata ne wa idza ahada gada sa'annan kuma idan ya ƙulla ahadu mu'ahada in yi kulla mu'ahada wato kama alkawari na zaman lafiya da waɗanda ba musulmai ba to gadara sai ya gadar ana kulla amana ana kulla alkawari na zaman lafiya da amana tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba kulla ahad cewa alkawarin to ba za a yi yaƙi ba a dai sa waɗansu sharuɗa a kulla wannan alkawari ne to shi munafiki gadar sai ya gadar warware wannan amana wannan alkawarin da aka yi da shi ya rusa sam ya yi ta'addanci ya je ya yaƙi ko ya je kashe wani daga cikinsu ko ya je wani abin wannan munafi yi wai za idan khasama fajar sannan kuma idan aka yi husuma da shi fajar ba za a taɓa samun kansa ba a zo a yi fada a yi bala'i a yi waye a shi ba zai taɓa ba da haɗin kai ba don a yi sulhu a'a shi kullum a cikin wato rashin abinan yake lallai manzo Allah yake ta duk wanda waɗannan abubuwan suka suka taro wa mutum gaba ɗayansu ya zama yana da su gaba ɗaya to fa munafiki ne na gaske cikakken munafiki ne ya kai ya ɗage shi daga martaban munafunci na aiki zai kai shi fa zuwa ga martaban munafunci na aƙida don haka duk wanda yake ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu kuma yake da ɗaya daga cikinsu to sai ya zama yana da wato alama ta munafunci sai ya bari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin wannan hadisi din manzo eh, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah Allah masa rahma yake faɗi wajen eh, ma'anan wannan hadisi yake cewa inna sifatal fariqa bainal mu'min wal munafiq huwa sidq lallai sifa da taraba tsakanin mu'mini da munafiki ita ce sifan gaskiya shi mumini mai gaskiya ne kamar yadda muka gabatar a Shirin mu da ya gabata akan gaskiya shi mu'mini mai gaskiya ne mai gaskiya ne cikin aƙidansa mai gaskiya ne cikin maganansa mai gaskiya ne cikin aikinsa duka shi ya gaskata Allah kuma yana gaskiya da mutane yana yana mu'amalanta mutane da gaskiya yana faɗin gaskiya to amma shi munafiki tamaman ba haka yake ba ya wannan gaskiya shi raba tsakanin munafiki da mu'mini ya ci gaba da cewa fa inna asasan nifaqin ladhi buniya alaihi alkadhib domin ƙarya shine tushen da aka gina munafunci akai don haka shi yasa ya zo cikin wannan wala kulli hulikin yutba'ul mu'min laysa khiyana wal kadhib wala kulli hulikin yutba'u yutba'ul mu'min kad misali wato a samu mu'mini yana ɗaya daga yana yana da wani ɗabi'a daga cikin kowane cikin ɗabi'u amma laysal khiyana wal kadhib amma ha'inci da ƙarya babu shi tare da mu'mini ha'inci da ƙarya babu shi tare da mu'mini shi yasa manzo Allah ya faɗi wannan hadisi din manzo Allah ke faɗi cikin eh, wannan hadisi da eh, Anas dan Malik radiyallahu an eh, ya rawaito daga manzo Allah sallallahu ke cewa manzo Allah ke cewa thalathun man kunna fi kana munafiqan idza haddatha kaza wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan don haka kwata-kwata mu'mini ba za ka taɓa samunsa da ƙarya ba ba za kuma ka taɓa sa da khiyana ba ba za ka taɓa samun wannan ɗabi'an wa'annan ɗabi'u guda biyu tare da mu'mini ba don haka wajibi ne mu nisanci wannan sa'an nan yake cewa kuma du wa ammal munafiquna fa wasafahum subhanahu bil kadhibi fi ayatin muta'addida lallai munafiqai Allah madaukin sarki ya ta siffanta su da ƙarya a cikin ayoyi masu yawa daga ciki ka kaulihi ta'ala kamar da inda Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibuna a cikin zukatan munafukai akwai rashin lafiya akwai ciwo sa'an nan sai kuma Allah ya kara musu wannan ciwon nasu akan wannan eh, sai Allah ya kara musu ciwo akan ciwo wannan ciwo nasu walahum azabun alim kuma sa'an ran ranar lahira ran tashin kiyama suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibuna saboda ƙaryen da suka kasance suna yi munafukai makaryata ne da kuma qaulihi wa qaulihi ta'ala kuma fadin Allah madaukakin sarki idza na munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah in sun zo su ce manzon Allah mun yi shaida cewa mun yi imani cewa kai manzon Allah ne san amma wallahu ya'lamu innaka la rasulu hali Allah ya san cewa kai manzan sani. amma wallahu ya shaidu innal munafiqina lakazibuna amma kuma Allah madaukakin sarki ya shaida cewa ya san cewa wa'annan munafikan ƙarya suke yi maƙaryata ne cewa da suka suna cewa sun yarda cewa kai manzan Allah ne ƙarya suke maƙaryata ne wa qaulihi ta'ala da kuma faɗin Allah madaukakin sarki fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibuna Allah madaukakin sarki ya siffanta su da ƙarya akwai wurare daban-daban inda Allah madaukakin sarki ke ta siffanta su da ƙarya don haka ƙarya siffa ce ta munafukai wajibi ne mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu nisanci munafunci mu nisanci dukkan ɗabi'un munafunci ƙarya cin amana wato ha'inci kenan da kuma wato gadar wato karya alkawari da kuma wato khusuma idan ko kuma fajirci wajen in an yi husuma don haka <clears throat> waɗannan duk su ne manya-manyan siffofin munafukai ibn qayyim rahimahullah shi ma yake bayani akan abin da ya raba munafukai da mu'minai shine gaskiya ibn qayyim yake cewa wal imanu asasuhu sidq tushen imani shine shine me shine gaskiya mumini mai gaskiya ne ya gaskata Allah maɗaukin sarki a zuciyansa ya gaskata Allah maɗaukin sarki a zuciyansa da addini ya gaskata manzan Allah sallallahu ya gaskata addinin Allah madaukakin sarki sa'annan kuma cikin maganansa mai gaskiya ne ya gaskata Allah ya gaskata manzan Allah ya gaskata addini sa'annan kuma yana gaskiya wa mu'minai sa'annan haka cikin ayyukansa mu'mini mai gaskiya ne wani faƙo a sasu kadhib amma munafunci kuma tushen munafunci shine ƙarya fala yajtami'u kadhibun wa imanun illa wa ahaduhuma muharibun lil akhar ba za su taɓa haɗuwa ba sai dai ɗaya ya yaki ɗaya wa akhbara subhanahu annahu fi yawmil qiyamati la yanfa'u al abda wa yunjihi min azabihi illa sidquhu Allah madaukakin sarki ya bayan cikin alqur'ani cewa me gaskiyan bawa kawai shi zai tsiratar da shi tashin alkiyama inda Allah ke cewa hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika al don haka ran tashin alkiyama kawai abinda zai amfanar da mu'minai shine gaskiya gaskiyan sunna shi yasa Allah ce hadha yawm yanfa'u sadiqina sidquhum wannan rana ne da gaskiyan masu gaskiya zai amfane su don haka wannan shine sifa da wato sifan da ta ginu wanda imani ya ginu a kansa shi yasa tun farko muke bayanin hakikanin imani muka fara da wato hakikanin imani farko shine me wato shine kaulul kalbi zancen zuciya shine kuma at saboda asali shine tushen imani shine asalin tushen imani gaskiya gaskiya da gaskatawa wannan kenan don haka wajibi ne mu nisanci wato dukkan abin da zai zama aiki ne na munafunci ko kuma abin da zai kai mu zuwa ga munafunci sa'an nan yana daga cikin wato ayyuka waɗanda suke warware suke tauye imanin bawa shine wato ha'intan makoci mutum ya zama cutar da makocinsa mun ta magana akan wannan hadisi wannan hadisi da wato ganin hadisi da al'imamu muslim ya rubuto daga abu hurara radiyallahu an yake ce manzo sallallahu alaihi ya ce la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk mutumin da bawansa bai duk mutumin da makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba to lallai ba zai shiga aljanna ba wannan duk shi ma na magana ne akan wato haƙƙin makwautaka mun gabatar da bayani a kansa sa'an nan al'imam bukhari da muslim su roito hadisi waɗanda suke magana akan wasu laifuffuka na kaba'ir manya-manya waɗanda sanannu ne a wajen mutane wanda duk suna cikin ayyuka da allah maɗaukakin sarki ya wato ya kore imani ko wanda manzo sulam ya kore imani ga wanda yake aikata su su ne zina da sata da shan giya bukhari da muslim sun hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu manzo Allah yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min lallai mazinaci ba zai yi zina ba a halin da yake zina face a ce yana mumini a nan manzo Allah sai kore imani ga mazinaci saboda mi saboda cewa barin zina ya min wajibatul iman yana daga cikin wajiban imani duk wanda kuma ya aikata zina bai bar zina ba to zai zama imaninsa na wajibi ba zai cika ba ta haka bai cika ba shi ba mumini ba ne ma'ana shi musulmi ne kenan don haka lokacin da yake zina shi ba mumini ba ne kawai shi musulmi ne ma'ana yana da asalin imani ne amma ba shi da al'imanul wajib wala ya yasriqu sariku hina yasriq wa huwa mu'min sa'an nan barawo mai sata barawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake sata a ce yana mu'mini a shi ba mu'mini ba ne ma'ana shi musulmi ne kawai mana asalin imani kawai ke da shi amma shi bai kai matsayin mu'mini ba don haka kenan inda zai mutu a wannan yanayin to lallai zai haɗu da Allah madaukakin sarki zai haɗu da azaban Allah madaukakin sarki sai ya shiga wuta kafin in ya so daga baya ba an babbaka shi a wuta a da shi gidan aljanna sai dai in ya haɗu da gafara na Allah madaukakin sarki haka kuma manzo Allah yake cewa wala yashrubul wala yashrubul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min manzala san ke cewa kuma mashayin giya ba zai sha giya ba a lokacin da yake shan giya na halin mumini a'a ba mumini bane shi ba don haka mashayin giya shi ma ba mumini bane yana nan a musulmi ne mai asalin imani lokacin da yake shan giyansa sai in ya tuba ya abi nan in ya tuba to sai imanin nasa ya dawo amma lokacin da yake yi lallai ya rabu da imani na wajibi haka kuma wata ruwayan ya ce wala hibu nuhubatan za zata sharafin yarfa'u nasu ilaihi fi ha fiha absarahum hina ha wa huwa mu'min hakanan masu kwace yan fashi da makami zo su kwantar da mutane suna kwace musu kudinsu mutane suna daga ido suna kallon su amma ba da suka iya suna kwace to su ma a lokacin da suke ba mu'minai bane don haka duk wa'annan ayyuka da fashi da sata da zina da shan giya duka ayyuka ne na kaba'irai duka ba ayyukan mu'minai ne mumini ba zai waɗannan ayyuka ɗin ba kuma duk wannan duk wanda ya yi su to imaninsa ya ragu ya fita ya koma kawai yana da asalin imani ne kawai wato musulunci da mutum zai mutu zai koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zai haɗu da wato sakamakon Allah maɗaukakin sarki to don haka da waɗannan wato waɗannan hadisai da muka yi ta karantowa za mu ga duk ayyuka ne waɗanda suke rage imanin bawa don haka wajibi ne bayi su nisanci waɗannan ayyuka domin suna rage wato imani suna rage cikan imanin bawa na wajibi don haka wajibi ne mu ji tsoron allah mu yi ƙoƙari wajen aikata imani don haka da wannan muka zo ƙarshe wannan shiri ɗin insha allahu sai kuma in allah ya kai mu wato shiri na ƙarshe a cikin